بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثاني درسي نهدو أتكن كراتمنا آه، مناهج كتب الجرح والتعديل يو أشرندت دقيقة جماد الآخر هجرات الدبولة أريه دا أربعين دقيقة kuma sha shida ga watan safa ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin ta miladiya yau za mu shiga kaso na biyu na littattafan kaso na biyu a cikin kashe-kashen littattafan ilimin jack wa ta'adil su ne alkutubul mu'allafa fit tad'if littattafan da aka rubuta su a cikin akan wato tad'ifur ruwa hmm, akan tad'ifur ruwa mun gama da kutubul thiqat wanda tafai muka na kutubu sikat ewa eh, ne muke a kutubu sikat marifatu sikat na al'ijili kitabu sikat na ibn hibban na shahir ulama il-amsar shi ma na ibn hibban sai kuma tarih asma'a sikat na ibn shahin ibn shahin to yanzu za mu shiga kaso na biyu su ne alkutubul mu'allafa fi tad'if a littafan da aka rubuta su a cikin tad'if ruwat raunana ar-ruwat na farko shine kitabu du'afa as sannan tare da shi na alimam imam amirul mu'minin fil hadith abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari tare da sannan kuma wanda zai biyo bayansa a kitabu du'afa wal matrukin na annasa'i amma amma yanzu akan na al-bukhari kawai zamu fara saboda shi sheikh ya yi mura'atin a tartibin tarihi saboda haka ba zai tsallake waɗanda sun zo a gaban nasa'i bai so maganar littafinsa duk da yake an hada su a cikin taba'a daya wannan ita ce taba'a mashura wadda wadda aka yi aka hada du'afa as sadiq tare da du'afa wal matruki na al-imam an-nasa'i muga ta'liqat din da sheikh yayi na'am yace ah, al-kitab juz'un sadiq ko والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آه، كتاب الضعفاء الصغير نعم ويليه كتاب الضعفاء والمتروكين نعم كتاب الضعفاء الصغير شيني وند زامو كرنتا نعم mecece nuktar farko ya ce alkitab juz'un sagir صغير kankani a nan haka dan juz'un sagir haka na'am al-bukhari min al-a'immat al-mu'tadilin to yana da muhimmanci a san manhajin shi al-mu'allif al-imam al-bukhari yana daga cikin waɗanda aka yi su an yi masa aji an fitar da manhajinsa shi ne ya daga cikin al-a'imma al kamar yadda shi az zahabi ya faɗa da ya ko mun karanta a cikin dawabitul jarh wa ta'dil ko wannan wannan risalar ta shekh cewa a kowane tabaka daga cikin malamai akwai mutashaddid da mu'tadil to eh, da kuma almuta'annitun na'am da kuma na'am almutasahilun to shi bukhari yana daga cikin almu'tadilin na'am al yutliqu al-bukhari ba'd al-ibarat وقد ينقض أقوال الأئمة الآخرين to idan ya zo wajen faɗan a hukunci na aljarh wa ta'dil to ad yutliq ba'd al ibarat yakan yi itlaqin wata ibara shi akan kansa ya hukunci akan rawi din wa qad yanqul aqwal al a'imma akharin wani lokaci kuma yakan nakalto maganganun waɗansu malamai ya zama to cewar a wato ya yarda da wannan maganar na'am عند الرجوع إلى هذا الكتاب نحتاج إلى مقارنة أقواله فيه fi في التاريخ wa والتاريخ الصغير to idan mutum ya zo wato a muraja'an wannan littafin zai yi aiki da shi to a mai bincike yana buƙatar ya yi mukarana tsakanin abin da ya faɗa a cikin wannan littafi da kuma sauran maganganun da ya yi a kan wannan rawi ɗin a cikin littafinsa a tarihul kabir da a tarihul sahir tunda duk littafai ne na jarhuwar ta'adil nasa saboda haka ta yiwu ya zamanto cewar an samu bambanci tsakanin maganarsa a wannan littafi da maganarsa a wancan littafi to idan aka samu bambanci yaya za a yi nan a sheikh bai yi bayani ba to a wanne ne za a kaddamar saboda bai bayyana wanne ne na farko ba daga cikin littafansa wanne ne na farko tsakanin wa'annan tafai nasa guda uku a tarihul kabir wa tarihul saghir wa kuma abdu a as amma dai ya yabdu a tarihul kabir shine na farko tun da kamar yadda aka ce ya rubuta shi tun yana tun bai kai shekara ashirin ba saboda aka kaga fil ghalib zai shi ne na farko kuma matin da ya yi saghir zai zamanto as-saghir din ciro shi daga cikin alkabir kabir na'am to mu ga namavich ka gani ga tarjama nan ta 76 hajjaj ibn amir abu muhammad mhm. ibn nubayr nubayr na'am abu muhammad الفساطيطي البصري عن شعبة عن شعبة سكتوا عنه sakatu an kun to duk wanda bukhari ya ce masa sakatu anhu to wannan jarh ne shadid a kansa kamar yadda muka gani a ko da ke ba mu karanta mun karanta ibarat din a cikin dawabit mhm. na'am e, yawa cewa ana daga cikin dawabit jarh wa ta'dil wato yin izina da istilahat din kowane malami kowane imam yana da istilahat da suka keɓanta da shi to kamar idan bukhari ya ce saka to anhu to wannan mimma matrukun riwaya da ifin jiddan na'am na'am husayn bin abi sufyan mhm an anas na'am rawa an abdurrahman ibn ishaq mm. abu shayba mm. hadithu laysa bi mustaqim hadithu laysa bi mustaqim shi ma ka gani bi ma'ana yani yana da yawan sabawa yana da yawan saba ma sauran arruwat na'am Hussein ibn Abdullah ibn Ubaydullah ibn Abbas al-Hashimi am Kuray wa Ikrima hmm. qala Ali taraktu hadithahu qala Ali taraktu hadithahu wa Ali yake nabi ibn al-Madini malamin sa taraktu hadithahu to kaga wannan misali ne na kan cewa lokaci yakan yi naqlin maganganun waɗansu malamai na'am Hussein ibn Abdullah ibn Zumair ibn Zumaira ابن أبي هميرة واسمه أراه أراه أراه نعم سعد الهميري من آل ذي يزن نعم يروي عن أبيه عن جده مدني منكر الحديث ضعيف رواه عنه زيد بن الحباب to haka ne in ya ce ma mutum munkarul hadith ne shi ma wannan jarhun shadid na'am kuma ya akkada shi da cewa da'if na'am sai mu tsallake kaga kuma wata tarjamar mm. Muhammad ibn Usai na'am an Muhammad ibn Abdurrahman mm. ibn Baylamani dawa mm. annu al-mu'tamir na'am munkar al-hadith na'am Muhammad ibn Fadl ibn Atiya al-Marwazi sakana Bukhara sakatu anhu mm-hmm. Muhammad ibn Kathir an يونس عن يونس بن عبيد munkar al-hadith basri sulami mhm. muhammad ibn furat munkar al-hadith mhm. muhammad ibn marwan al-kufi sahib al-kalbi sakatu mhm. anhu la la yuktab bai <laughs> za ku iya cewa akan manhajin bukhari wajen wannan wajen wannan littafi na'am a'a manhajinsa a littafin wa wannan littafin da ya tsarin da littafin yake wanda za ku yi istikhlasi a cikin manhajin yana hukunci hmm, yana bayyana hukunci hmm. ana bayyana kuma wanda malamin rawi almajirinsa ba kuma zai ba baya istiqsa zai ambaci ma zai ambaci malaminsa zai ambaci almajirinsa ɗaya daga cikin malamansa ɗaya daga cikin almajiransa wajen zaɓa wajen zaɓar malamin da almajirin da yake yi mm, yana zaɓen wanda yake fi shuhura ne a wajensa ko kuwa yana zaɓen yana yi ne kawai da ka kawai yake yi <laughs> <laughs> in ka yanke dole sai kana da hujja dole kana bukatan kai muqarana dole kana bukatan kai muqarana dan kai istikhlasin manhajinka to irin wayannan niqab din shine wannan tasluhu risala mutum ya danyi wata yar makala akan ya fitar da me manhajin bukhari a cikin littafin sa abdu afa as-sabir wajen zaben malami me manhajin sa me wa yake zaba hmm, a cikin malamai banda wannan kuma wani abu ne kuma ka gano da manhajinsa. sa yana faɗar gari wa hada muhim ko yanzu kamar wannan da yace sakana bukhara sakatu anhu muhammad ibn al-fadl ba yace sakana bukhara hmm, sakatu anhu to me yasa me muhimmancin me yasa yake me yasa yake kula da wannan me muhimmancin faɗan gari da yake bashi inaya hmm? saboda tamiz

tarjihi ne dai shi ma akwai wani kuma akwai shi ma dai tarjihi ne shi ma dai tarjihi ne akwai wani abu muhim guda ɗaya wanda kuma manhajin bukhari shi yake banta da shi shi yasa yake kula da yin wani na'am ba littafi ba gari me yasa yake faɗan gari na'am eh allika allika allika don ya tabbatar cewar an haɗu da ya haɗu da wanda yake riwaya daga wajensa ko kuma wanda ya yi riwaya daga wajensa ya haɗu da shi wannan muhim ingarin su ɗaya shi kenan shi ya sa yake inaya hatta a cikin tarihin kabir yana daga cikin abubuwan da ya yi ta da shi hmm. na yanzu mu dauki kamar a hajjaj ibn nusair ibn nusair ne na ganin ba nudair ba ko abu muhammad al-fasatiti al-basri an shu'ba me yasa ya keɓance shu'ba kawai laysa lahu rawi illa laysa lahu shaykh illa shu'ba idan yana da waɗansu shiyu ɗin me yasa ya keɓance sha'uba da ambato shine magana yani yana da wani manhaji buhari wajen zaben malamin da zai ambata tunda yana faɗan malami ɗaya ne kawai da almajiri ɗaya to yana da wani manhaji wajen zaben wanda zai faɗa ka gani ko dai baka fahimta ba hmm. yani yarwi an shu'ba shi hajjaj din ba yarwi an shu'ba to idan ba shu'ba ne kadai malamin sa ba me yasa ya kebance shu'ba da ambato saboda ya shahara ne da riwaya daga shu'ba ko ko hadisin sa wani lokaci wato wani lokaci bukhari yana da kuma wani yana yawan yi a cikin tarihul kabir wani lokaci idan ya kawo rawi sai kawai ya kawo isnadi guda ɗaya hmm, sai ya kawo isnadi guda ɗaya sai ya tsallake sau da yawa wani lokaci sai ga wannan isnadin da ya ambata a kansa ake akwai illa a kansa da ake saɓani a kan wannan rawin sau da aka kamar ya ce maka shi ne mai wannan hadisin na rigima hmm. Hmm. ba zai faɗa maka haka ba sai dai kawai ya kawo ya ishara to haka zalika wannan ita ma ishara ce yake yi to menene menene a manhaji a bayan wannan isharar da yake me yasa yake yin haka me yasa yake zaben wani malami ba kowanne ba ya ce sai fada na'am na'am eh mahall bahas wannan eh, shi nake cewa wannan yaslu mutum ya yar risala ka dauki tarihin sagir ka duba kowane rawi da bukhari ya ambace shi ka kuma ga tarjamarsa ka ga malamansa ga baki daya ka ga almajansa ga baki daya sannan ka gani wace miza ce take da wannan malamin da ya zaba hmm? wace miza ce ta sa ya zaba wannan malamin sai ka bibiyo su ɗaya bayan ɗaya in ka fitar da manhaji wannan hidima ce ga ilimi hmm. hidima ce ga ilimi kuma ban san wani yayi wannan ba na'am to kagani to ai wannan shi din ne ai ma lura me yasa bai fadi baya faɗan su gaba ɗaya wani yake zaba ko waɗansu eh eh haka ne yanzu ka kama eh Hussein ibn Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abbas al-Hashimi an Quraib wa Ikrima qala ariyun taraktu hadithahu kaga nan bai faɗi sa ba kuma ya faɗi malamai guda biyu ne eh, duk wannan abu ne wanda yake saboda yawanci wato a'a in ka ɗauke shi ta nawo wato ilimi da yawa zai iya kubce maka saboda malaman nan suna da zurfin tunani ba wai kawai haka suke kintatan abu kawai su yi abu yadda suka ga dama ba hmm, suna da ilimi mai yawa kuma ya zamanto kan cewar ka tsaya ka yi bincike akan abin da suka yi shine adalci shi za ka iya gano abubuwa na ilimi wanda yake a inda ka ɗauka kan cewa a wannan kawai shaci faɗi ne kawai watakila wani lokaci ya samu nishaɗi sai ya faɗi biyu wani lokaci ya ji ba shi da nishaɗi kawai sai ya faɗi ɗaya wani lokaci ya ji ba shi da nishaɗi sai kawai bai faɗi almajiri ba sai ya faɗi malami in ka ɗauki wannan ai ka ka ka barar da ilimi mai yawa hmm. abinda dai ba a so kai kallufi. ya zama tukan kan cewa wata hikima ba ta bayyana a gare ka ba kai kallufin cewa sai ka kawo cewa wai akwai wata hikima a cikin abin wannan shi ne ba a so amma ana minal mutakallifi <laughs> na'am to wannan mun gama da abu a fa'us sabir mu je na biyu a ina zuwa kafin mu je na biyu da Allah ko ta kanwa ta ta tun to

ahwalur rijal da abi ibrahim ibn Yakub al-jawzajani eh, ah, na'am wani na aiki eh, lokacin kafita na ce shi ne nasa'i za a zo a yi shi saboda lokacinsa bai zo ba yana bin tartibu zamani na mu'allifun wana da muhimmanci wajen tartibin akwalul jarh wa ko in ka zo ka ɗauki rawi za a kawo maganganun malamai dole wajen tartib ba kawai ka faɗi malaman yadda ka so ba ka fara da su ala hasab tawarihul wafiyat wanda ya fi daɗewa shi za ka fara da shi eh, don ka rinka ganin yadda yadda saɓanin akwal ɗin ya rinka tohowa kuma wannan shi ne zai sanya ka wajen mukarana ka yi ka duba abin da 'yan wato tsabaka guda ɗaya 'yan zamani guda ɗaya abin da suka abin matsayin su yake dangane da rawi yanzu ka ga shi na sa'i ai ba tsabakar sa ɗaya da buhari ba duk da yake sun yi musharaka akan waɗansu malamai kamar ba sun yi musharaka da buhari amma tsakanin buhari da annasa'i yana maganar shekara wajen kusan hamsin hmm. tsakanin mutuwarsu hamsin ba uku hamsin ba uku alkitabu juz'un wahid na'am alkitab juz'un wahid juz'i ɗaya ne yana nan ma bil ghilab aka yi shi ina cikin na'am mu ci gaba maratibur ruwat allazina takallama fihi fihim takallama fihim al-jawzajani arba maratib to ya ya sanya arruwatul mutakallam fihim eh, ila arba'a maratib ya rattaba su zai kuma za mu gani bayanin su bayan mazhabihi fi qabul riwayat ba'd al-mubtadi'a to yana da mazhaba ya bayyana ta dangane da karbar riwayar waɗansu waɗanda suke a ah, an san su da bid'a مزيد البيان وفيها zai zo a cikin tafsir ɗin a wannan littafin a gaba eh, yanzu ka karanta inda ya sanya alif ɗinnan nan wa sa'usannifuhum ala maratibihim wa madahibihim ka gani inda ya sanya tsakanin kausain tsakanin kaus hmm, wato su arruwat zan kifanta su a bisa darajojinsu da kuma wato mazhabobinsu dangane da sha'anin aƙida daga cikinsu akwai wanda ya kauce ma gaskiya mai tsananin karya a cikin hadisinsa akwai jikinsu kuma akwai wanda yake makaryaci ne a cikin hadisinsa lam asma anhu bi bid'a amma ban ji cewa yana da wata bid'a ba wa kafa bil kadhib bid'atan amma ai bid'a ta isa ƙarya duk wata ƙarya da kake neman an ka samu dan bid'a ai shikenan <laughs> na'am wa minhum za'iq anil haqq daga cikinsu akwai wanda yake ya kauce ma gaskiya amma mai gaskiyar zance mai gaskiyar harshe hadisinsa ya yadu ya gudana a cikin mutane ana ta riwaya da gare shi amma kuma za'ihun anil haq <laughs> yayin da ya zamanto wato wulakantacce ne a cikin saboda a cikin bid'arsa wato taɓaɓɓe ya taɓe saboda bid'a ma'amunan fi riwayati amma kuma amintacce ne a cikin riwaya to waɗannan a wajena babu mm, babu makawa a kansu face a yi riko daga hadith a yi rikon abin da yake sananne daga hadisinsu ma yi uraf shi ne wanda yake hadisi wanda yake mashahur. Ya'ani waɗansu sun yi mutaba'a da su sun yi muwafaka da su a wajen riwaya yana da shawahid amma da sharaɗinsa na'am da sharaɗin ya zamanto wannan hadi wannan riwayar bata karfafa bid'arsa bai karfafa bid'arsa da ita ba to in yi haka sai a tuhumce shi a nan yayi daga cikinsu akwai wanda yake mai rauni ne a hadisinsa baya dacewa wato baya halatta ga ma'abucin addini ya kafa hujja da hadisinsa wahdahu shi shi kadai illa an yi yuqawiyahu hadisu man huwa aqwa minhu sai dai idan hadisin wanda ya fi shi karfi ya karfafa shi fahina idan yu'tabaru bihi to a lokacin nan sai a yi itibari da shi sai a sai za a iya kula wato za a karfafa hadisinsa fa abda'u bi dhikri al-khawarij to wannan mm, to amma tun da bai kara sai ya har karshe ba bari mu tsaya a nan don ya rufe kaus din ga abin da yake so kawai ya kawo wa'annan maratib din saboda haka maratib nawa ya faɗa hudu az-za'ibu anil haqq al-kadhabu fi hadithihi sai kuma wanne Kazabu fi hadithihi lam asma anhu bi bid'ah Mhm. sai na uku mm. la fi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ifin fi hadisihi za'igun anil haq saduqul lahja mm. wato shi sha'anin bid'a muhimmanci gare shi wajen jauza jani haka so ukun duk ya kewaya su duk akan sha'anin bid'a ne <laughs> wato sha'anin bid'a shi a wajen sa muhimmi ne na'am na'am to sai ga misalai nan a safhar da ta biyo baya yanzu kaga to shi mushkilansa jani shami ne shamiyun to kuma kasan 'yan sham suna da tsanani akan 'yan kufa tun saboda rigimar fitina ta ahalul kufa da ahalul sha saboda haka akwai maile zuwa ga nasibanci a cikin 'yan sham saboda haka maganarsa a kan 'yan kufa mai tsanani ce matsanarsa a kan 'yan kufa mai tsanani ce sai ka ga hatta a satsinin riwaya sai ga ya soma yana layyana su yana raunana su hmm. ah, na'am saboda 'yan kufa ne yanzu mu duba na safa da take biyowa ku gan misali ka gani kaga abin da hafiz ibn hajar ya ce a kansa ibrahim ibn yaqub ibn isaac al-jawzajani hmm. nazilu dimashq thiqatul hafiz rumiya bin nasb rumiya bin nasbi min al-ishi kansa rumiya bin nasbi shi ma kansa bai kubuta ba amma ka san ba yani utuhima bihi yani wato akwai akwai alamun tare da shi amma ba a ce kan cewar nasubi ba akwai bambanci tsakanin a ce nasubi da kuma rumiya bin nasubi dubatar da safa da ta biyo baya safa ta sha uku eh, dubatar jama farko sa'id ibn ashwa sha hudu sha hudu ne eh. sa'id ibn ashwa hmm. eh ah, a cikin a nassin za ka duba ba hashiya ba سعيد بن عشوع الكوفة kama mai zahabi ya ce a kansa duba a cikin hashiya ƙala zahabi saduqun mashhur me ibn hajar ce, fiƙa rumiya bit tashayyu to yanzu wanda yake rumiya bittashayyo za a ce masa za'irun ghalin ta ya sa shi a cikin guluwi ma a cikin tashayyo. shi an cin nasa ma ghali ya ce masa shi kuma fa سعيد بن أشوع إن من رجال البخاري ومسلم أخرج له البخاري ومسلم شي بلا أتشي مثلا متعند بس يدي كوي أتشي مسا آه، إيه، أنا أتشي أثناء آه، أتشي مثلا غال آه، في أهل الكوفة في جرح الكوفيين في جرح الكوفيين فقط ما هو بني kawai dai a galin guluwi ne garin rawin shine zai nuna maka a wane irin hukunci jauzajani Jami'ai a kai akwai adalci ko babu adalci in dan kufa ne to dama ka ɗauka ba zai masa duk yan kufa haka su a saboda tashayyo muntashir fihim muntashir fihim ko ba sa ganin sa wani aibi a ghalin bi ma'ana min al-ghulu hmm, yana da guluwi hmm, yana da guluwi a cikin bid'arsa wato bid'ar ta ba mai sauki bace hmm, ai ka gani ai an ce rumiya bit tashayyu amma haka zahabi bai mai ishara ga bid'arsa ba kawai cewa ya saduqun mashhur na'am akwai da ne da aka yi wanda aka yi uh, galibin malamin da suke koyarwa da aka yi masu a rami da tashayyu akan wai malamai da aka yi eh, a keɓance su da da ta'arifi ba ana tsammani suna da yawa in kace za ka yi eh, suna da yawa sai dai saninsu yana da kyau saboda shi ne zai sa kai shi ne raddi ga maganan mai muraja'at ɗin shi'a don saboda sai yana kawo masu riwaya a cikin bukhari da muslim mm, zai nuna kan duk malaman su mm, bayan kuma ta tashayyo din nasu ba haka yake ba mm, wai ba mu da abin nan ba mu da tahdibu tahdib ne a cikin nan zan je za a ɗauko insha Allah can gida eh a bari yawa ga tarjamar sanan shi Said ibn Ashwa قال يحيى بن معين قال ابن أبي حاتم سمعت يحيى بن معين وقال له رجل من ابن أشوع قال هو سعيد ابن عمرو ابن أشوع القاضي مشهور يعرفه الناس وقال النسائي ليس به بأس ابن حبان ذكره في طبقة أتباع التابعين من كتاب الثقات الإجلي ثقة الذهبي قال ثقة لم يتكهل بزمن يعني bai kai manzilatul kuhula ba yani mata hadafan ibnu hajar al-asqalani qala fi taqrib at tahzib fiqatun rumiya bit-tashayyu wa qala az-jawzajani ghalin za'ikh wa qala al-hakim huwa shaykhun min fiqat al kufiyyin yujma'u hadith kaga ma ba ma wanda ma yayi magana akan tashayyu din sa ban da shi ibnu hajar wata kila ibnu hajar yayi ishara ne ma ga maganar jawzajani abin nan kawo nan bari idan a na eh, kawo bari ka ga idan da yana daga cikin rijalu shekhain za ka ga yi magana a kansa a cikin hadiyu sari to ka gani akwai babi a cikin hadiyu sari mukaddimar fatih bari fi siyaqi asma'i mantu'i tu'ina fihi min آه، رجال البخاري ومسلم يتي خا ميم تا بخاري ده مسلم ده ترمذي كو سعيد ابن عمرو ابن اشوع الكوفي من الفقهاء واتقه ابن معين والنسائي والعجلي واسحاق ابن راهويه واما ابو اسحاق الجوزجاني فقال كان زائغا غاليا يعني في التشيع قلت والجوزجاني غال في النصب تتعارضا وقد احتج به الشيخان والترمذي له عنده حديثان أحدهما متابعة آه، آه، كاغو ونن يعني ابن حجر ya yi adalci bai ƙi itibar da maganar jauz da jani ba amma sai ya ɗauke ta a haddin ya itidal ya ce rumiya bit ta shayyo tun da kaga a samu wani daga cikin a'imma ya ambaci ta shayyo ɗinsa ba hasabin dai waɗannan wannan taraji ko da yake in ka tsaya ka bitar jima gaba ɗaya wataƙila za ka samu wani daga cikin malamai ma wanda yake a ni ishara ga tashayyu din ɗinsa amma fil galib inda da akwai da ibnu hajar zai kawo saboda ka maganar jawza jani din shi kawai na'am mu ga fitr ibnu khalifa fitr ibnu khalifa ka ga yace wai za'igun ghairu thiqa amma mai hafiz ibnu hajar yace yace saduqur rumi bi tashayyu wa thaqahu ahmad wa ibnu ma'in wa qala abu hatim salih al hadith wa qala ibnu sa'ad ثقة إن شاء الله وقال النسائي ليس به بأس وقال مرة ثقة حافظ كيس وقال العجلي ثقة حسن الحديث وكان فيه تشيع قليل وفي رواية للإمام أحمد كان فطر عند يحيى بن سعيد ثقة وأورد الذهبي قول الجوزجاني في الميزان قيس ابن ربيع قيس ابن الربيع قيس ابن الربيع كاجي يتي متى ساقط أما جاء أبن ذهبي أحد أوعية العلم صدوق في نفسه سيء الحفظ وقال الحافظ صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به وكان شعبة يثني عليه وقال أبو حاتم محله الصدق وقال ابن حبان صبرت أخبار قيس من روايات القدماء المتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقا مأمونا حين كان شابا فلما wannan safar ta أما amma jibi magana التي بعدها مدنيون wannan duk kufiyun ne wannan kuma kunga ga madaniyun ne madaniyuna ne ba abin da ya ce a kansu hmm. abubakar ibn abi sabra uh, na'am yudha'afu hadithuhu amma kaga jibi abin da hafiz ya ce yace ramahu bil wad'i wa qala ahmad kana yada'u al hadith wa qala an-nasa'i matruku al hadith wa qala al-bukhari da'if wa qala ibn ma'in laysa hadithuhu bi shay' وأورد المزي كلام الجوز جاني فيه to ga ai a hassan ta wannan tambayar da ka barista kaga a wato abin nan din wato a sorry abin nan din malaman hadisi kenan no malaman hadis akwai manhajiya ta ilimi tare da su don kawai yayi wannan ba za su yi kwanjam ɗinsa ba hmm? sai a ɗauke shi amma ajiye shi a matsayinsa hmm. eh, a ajiye shi a matsayinsa ba za a ce za a yi kwanjam ɗinsa ga baki ɗaya ba saboda su ba sa zubar da jinjiri tare da ruwan wanka sai zubar da ruwan wankan a kyale jarirai. yana da amfani to haka take haka ba za su yi watsi da maganar gabaki ɗaya ba a ce ai tun da wannan haka ne to kaga mu mushkilar muke na yanzu ba mu da wannan manhaji to su kuwa suna da irin wannan adalcin ba za su shi gida abin da ya faɗa ba ai ba an ba mutlakan ba kan yan kufa eh a'a wannan ai kuma za a yi mukarana da magana ba shi da manhaj fi ghairil kufiyin fi ghairil kufiyin sai a tsaya kuma a duba ai mu karana da sauran waɗanda suke malaman sauran malaman jarhuwar tadi amma wajen yin yana da manhaj kaga mun san manhajin sa saboda ka mun tsira daga nahiyar ba zai yaudare mu ba ba zai samu adaji ba to shine amma kuma ka duba ga yadda ibn hajar baya ihdarin kaulinsa bil kulliya yanzu kamar akan shi tarjamar sa'id ibn ashwa kaga daga nan aka dauki bid'atsa kan shi fitr ibn khalifa na fitar da manhajin imam ahmad a kansa fitr ibn khalifa al-makhzumi maulahu qala abdullah abdullah ibn imam ahmad kenan sa'altu abi an fitr ibn khalifa fa qala thiqatun salihul hadith hadithuhu hadith rajulin kayyis illa annahu yatashayya' وقال عبد الله أيضا قال أبي كان فطر عند يحيى ثقة هنا يحيى كنا القطان القطان imam ahmad zai ruwaya daga zai ambaci maganar ya hayar nuna inne abokinsa ne walakin nahu hashabiyun mufrid hashabi ma'anarsa ai sinfin minar rafi ba yi ƙwalo lahum alhashabiya suna daga cikin gulat وقال أبو, وقال أبو طالب سئل أبو عبد الله عن فطر ومحل فقال فطر كان يغلو في التشيع ومحل قليل الحديث فطر أكثر حديثا ومحل كان مكفوفا ثقة قلت فهذا قد وثقه مع غلوه في التشيع وإفراطه فيه وصنيعه يدل على أن توثيقه من أجل استقامة حديثه فإنه كان له حديث كثير فيمكن سبر لمروياته واستبان سبر مروياته واستبانة أمره في الرواية فحكم بأن حديثه حديث رجل كيس أما هذا جباء ابن مأين يتي أكنفا يتي ليس بشيء وقال في موضع آخر كذاب يشتم عثمان وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين <laughs> وقال أبو داود ويعقوب الفسوي رافضي خبيث وقال صالح الجزرة لا يحتج بحديثه وليس عنده كثير شيء وضعفه النسائي <laughs> kuma kaga akhraja lahu al-bukhari maqrunan bukhari yayi riwaya da gare shi amma maqrunan maqrunan bari mu ga abinda ibnu hajar yace akan sa akan riwayar bukhari daga gare shi kun ga yanda ilimin nan kun ga ilimin ilimin hannan yake ko <laughs> ai malam ai mutanen nan wai a ci sannan wannan wai duk kawai har hada shi ake kawai amma ba ta ce a mutum da yake tsine masai na usman hmm? ya yi daidai to kare ga abinda ibn hajar ya ce a kansa ya ce fitur ibn khalifa al-makhzumi maulahu kufiyun min sigari tabi'in وثقه أحمد والقطان والدار قطني وابن معين والإجلي والنسائي وآخرون وقال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله ومن الناس من قد يستضعفه وقال الساجي كان ثقة وليس بمتقن فهذا قول الأئمة فيه أما الجوزجاني فقال كان غير ثقة وقال ابن أبي خيثم عن قطبة بن العلاء تركت حديثه لأنه روى أحاديث فيها إذراء على عثمان فهذا هو ذنبه عند الجوزجاني وقد قال العجلي إنه كان فيه تشيع قليل وقال أبو بكر بن عياش تركت الرواية عنه لسوء مذهبه وقال أحمد بن يونس كنا نمر به وهو مطروح لا نكتب عنه روى له البخاري وأصحاب السنن لكن ليس له في البخاري سوى حديث واحد رواه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو حديث ليس الواصل بالمكافئ الحديث أخرجه من طريق الثوري عن الأعمش والحسن ابن عمرو وفطر ثلاثتهم المجاهد قال البخاري مقرون إيه وقال البخاري لم يرفعه الأعمش قال البخاري لم يرفعه الأعمش كاجني ما رواه من طريق الثوري عن الأعمش والحسن ابن عمرو وفطر ابن الخليفة ثلاثتهم to amma kaga ibn hajar wato shine mushkilan lauya <laughs> mushkilan lauya ibn hajar a cikin hadith sari yana ba da kariya ne ga waɗanda aka tuhume su daga cikin rijalul bukhari saboda haka duk abin da yake zai dan wanke su to sai ga shi zai kawo yanzu jibi irin sai kawai yi itilakin riwayar Ibn ma'in da ta ce fiqa amma ka ga shi abinda ibn ma'in yake faɗa a kan cewa la sabu hadithuhu wa huwa ghalun fi tashayyu wa kullu man shatama uthman aw ahadan min as-sahaba fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to to kaga amma ibn hajar duk bai kawo wa'annan ba kawai sai ya kawo maganar ijili kana fihi tashayyu'un qalil <laughs> ya fi shakalil ya fi shakalil amma kaga wato amma kaga abun kula shine imam ahmad ya ce fihi ghulun fi tashayyu amma kaga ma a zalik ya tawfiqin sa wato wani lokaci kuna ji wajen sha'anin bid'a abinda kan sa malamai sukan bar riwaya daga wani wani lokaci ba wai don saboda matsalaci ba ne saboda riwaya daga gare shi za ta karfafa a ga an karɓi riwayarsa zai zama tokan cewar an mayar da shi wani abu wani kuma duk da yake na da wannan amma bai yi wannan shuhurar ba wanda ko ma an yi riwaya daga gare shi ba ma za a san ma shi ne ba an yi riwaya daga gare shi saboda ka suna da itibara da yawa ibn eh, eh, ah, taymiya a cikin al-musawwada fi usul al-fiqh yayi wannan bayanin sosai cewa in kana bin manhajin muhaddithin wajen barin riwaya daga yan bid'a sai ka tsaya ka duba wannan wani lokaci suna kin riwaya daga wajen sani diyana ta min bab cewa ka kaurace ma dan bid'a ba wai dan rashin yadda ko amincewa da hadisinsa ba ko dan rashin istiqamatu hadisihi ko kuma dan nuna cewa bai halatta a riwaya daga dan bid'a ba wani lokaci hukunci ne akan mu'ayyan hmm? to da ka zai wa shi yasa din ka shi yasa din dole sai ka faɗi waɗannan a matsayin anasir na manhaj din ba manhaj ne kulli ba kan cewa dan bid'a ba a riwaya da gare shi wani lokaci za ka sun ce idan dan bid'a yana kira ya zuwa ga sa ko idan hadisin sa ya karfafa sa suna cewa Wani shi yasa za ga ittirab na aqwal din nasu saboda kowane dan bid'ar su ne masa mu'amala daban saboda haka babu hukunci kulli wanda za ka yi abu ne wanda yake ya danganta da amilul hal da amilul makan eh, da awamil da dama wanda su za ka tsaya ka duduba da kuma kai kanka ma mai riwaya hmm? wani lokaci shi mai riwaya idan matsayinsa matsayin imama ne hmm? a gan shi ya je wajen wanda yake ya shahara da bida'a. wannan kamar takarir ne gare shi saboda aka sai ga an kyale shi amma idan wanda yake shi ba mashhur bane da imama wajen riwaya kuma wanda yake din shi wani hamil ba mashhur ba mai ba a san shi ba ma saboda haka dan ma an ji ma an karbi hadisi daga wajensa ba zai zamanto wani tashiri da shi ba da bayyana shi sai ga sun su karbe shi to duk wannan itibarat din suna nan shi yasa duk za ka ga wato a wato rashin hankalin irin yanzu yan waɗannan yan hulo ɗin nan almadakila eh amin a kwakwalwar ta toshe ko ba tsaya sun fahimci manhajin imma ba shi ke cewa su nan a san magana da zaka ce musu Shi ne ka ce musu ku kyale mu mu je ne ta maganar Allah ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kuma ku zo ku ta bin maganar mu kuna magana akan maganar mu <laughs> Eh, mu mu ta magana akan abin da Allah da manzon zai ce shi ne ya dame mu ku kuma ku zo ku ta magana akan abin da muka faɗa <laughs> saboda ka ilimin ku ya kare akan abin da muka faɗa mu ko ilimin mu ya tafi wajen abin da Allah da manzon suka faɗa to kuma saboda wannan sai ya zama to su ta rude ba sa iya fahimtar manahij din a'imma har suna ganin wa ta'dil suke to wa ta'dil da suke sun fahimci da su suke wa ta'dil <laughs> a ko'ina suna nan subhanaka allahumma wa bihamdika na an allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ah to kun ga bamu gama jawza jani alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd sai mu ci gaba da ah, mun gama da mukarana tsakanin jarhin Allah Jani, lil kufiyin walil madaniyin me muka gani a wannan mukarana ne natijar wannan mukarana me ta nuna mana ya'ani <laughs> yau wato abinda abinda nake so a nuna shine a ce a mukarana tsakani ya bayyana cewa manhajinsa يتشدد في الكوفيين بينما في المدنيين ba باب babu wannan tashaddud kada a musu hukunci da cewa ya tasaha domin abin a domin zai iya zamantowa yanzu ka kamar Muhammad ibn Amr ibn Alqama kaga da yace laysa bi qawiyin laysa bi qawiy hadith wa yushtaha hadithuhu kaga mai al-hafiz yace saduqun lahu awham ka kusan daraja da yace saboda kaga ba za ka ce masa yana ya sahan ba sai dai kan cewa baya ta shaddun a kansu hmm? wannan kuma manhajinsa yadda yake yi zai tabbata ne bil muqarana da akwalul a'imma al al'akari sai a gano kan ya matsayin sa yake kaga kamar yanzu munkadir ibn muhammad ibn al-munkadir yace da'iful hadith ah, to shi ma kaga wannan ai magana ta dace da ta ibn hadar da yace layyinul hadith ibn eh, ah, ibn uyayna yace lan yakun bil hafi. Hmm. to na'am to a ah, to ai ai dama wannan ai shine shi kaga yanzu a abin al alkufiyun dinnan bai ma duba batun abin nan ya dai nuna dai sa a cikin jara kuma jayi wannan da ka faɗa a cikin hukuncinsa a kansu kage a cikin wani aji ya ajiya su a cikin maratibul arba'a din nan hmm? a cikin wani mataki ya sa su yanzu kamar fitar ibn khalifa din nan za'iq ghairu thiqa wannan ta'udu ila ma ila sifa bil ibtida da kuma ta yi magana akan riwayarsa hmm? ta yi magana akan riwayarsa wannan ibarar tasa ghairu thiqa ghairu thiqa ta yi magana akan riwayarsa saura haga ya sannafa su a cikin martabatul ula kenan za'ihun anil haqq kazzabun fi hadithihi ay ghayru thiqa fi hadithihi mhm. na mu ci gaba to don mu karasa safa ta karshe me yake yace hada tafsilun fi bayani man tuqbalu riwayatuhu min al-mubtadi'a duba karkashin tarjamar salim ibn ajilan al-affas kun gani? kun ga tarjamar? harama ka gani? Mhm. me ya ce? a cikin shi nassun abinda shi jauza jani ya faɗa kana yi khasimu bil irja mhm. da'iyatan wa huwa mutamasi mhm. wa kana qaumun yatakallamuna bil qadari منهم من يظن ويتوهم عليه احتمل الناس حديثهم لما عرف لما لما عرفوا باجتهادهم في الدين وصدق امثلتهم وأمانتهم في الحديث لم يتوهم عليهم الكذب وان بلوا بسوء رايهم فمنهم وكاكسي كاوس قتادة قتادة عبد الجهني وهو رأسه وقد روي عنه وابن أبي عروبة تكاجن to shi kaga wannan a wanda man yuzannu man yuzannu ma ma'ana ake tsammani إيه، من eh نعم yuzannu na'am ba حسان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم آه، من لحوم الغوافل إيه؟ لا تزن بريبة هكا هكا حسان يصفنت عائشة لا تزن بريبة أي لا تتهم Mm. la tuttahamu mm. <laughs> ta ce masa lakin na kalamta kun ka zalik <laughs> saboda ya yi magana a kanta ya <laughs> yi eh, lokacin ifk ba nan a cikin bukari mm. da ya siffanta ta ce hasanun razanun la tuzannu diribati wa tusbihu garsa min luhumil gawafili gawafili ne karshen baitin koko ne? min luhumil yana daga cikin wanda har an masa haddi Mm. an masaniya mm. to alhamdulillah mun gama da yau gani da ina da abin nan wani ikirahi da nake so da Allah mu daure mu yi shi daga sati mai zuwa insha Allah tun da sha ɗaya muke farawa awa ɗaya zami ko awa ɗaya da kwata akan wannan sai mu ci gaba da da alfiyar mu ta hadi don na ga tsayawar za ta tsawo sosai mm, sosai ku yaƙuri mu ci gaba ko rabin awa ne mu samu muna yin karatun alfiya ko ba gaba a rama mm, نعم جمل أتت ولها محل يعرب سبع لأن حلت محل المفرد خبرية حالية محكية وكذا المضاف لها بغير تردد ومؤلف عنها بأربعة لها بأربعة لما هو مؤرب أو ذو محل فعددي وجواب شرط جازم بالفاء أو بإذا وبعض قال غير مقيد وأتتك تسء ما لها من موضع صلة وآرضة وجملة مبتدي وجواب شرع وجواب وجواب اقسام وما قد فسرت في أشهر في في أشهر والخلف غير مبعد وبؤيدة تخصيص تحضير يكون تحضير وبعد معلق لا جازم وجواب ذلك أوريدي وكذاك تابعة لشيء ما له من موضع فاحفظه غير غير مقيد ibn ummi qasim hmm. Hmm. a kansa a kan wa'inan jimloli? Hmm. risala ibn ummi qasim al-muradi fil jimali lati laha mahallun min al-iraq jami'at ba zai dama da yanke ba yankan shekara bakwai a wai wanda ya yi magister din kuma yana gashin shirahu a biya shi ibn ummi qasim din ya yi wani tawbihul lil maqasid wal masalik sharh alif nasib malik توضيح المقاصد والمسالك شرح ألفية ابن مالك كما شرح التفصيل لشرح الكافية الشافية تو ما شاء الله عليكم السلام نعم ابن عجلان أنت في ابن عجلان فكاد روداني أنا أكتب ابن عجلان محمد محمدني كتير سعد ابن عجلان سالم ابن عجلان أما كان أشوا ابن عجلان أي تعد أو تعد أو كمحمدني هنا جون بمبرو كي يخاصم في الإرجاء وهو ما وهو wa huwa mutama'idayyin yani mustamsikun biddin yani yake ai shi yasa kage wannan sharhin kan cewar la yuzannu wala wala yutawahham menene yace la yuzannu wala me zai ce ce daya ibar wala yutawahhamu alayhi ko wala نعم ومنهم منهم من يزن ويتوهم عليه أن يتهم يتوهم عليه البدع أما احتمل الناس حديثه لما أورثوا من اجتهادهم في الدين شيني معنى متماسك من اجتهادهم في الدين ده الدين استغفر شيء suna ده addini ينوبا كمر ba kamar irin wanda su sun saba ba ruwansu da addini amma kuma su suna ta musu a kansa ina ce za mu zo a sadu wallahi ina cikin alfiya hmm. to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk